To Alhaji Sha'ibu Idris Mikati kaga yadda darajar naira Najeriya ke ci gaba da faduwa a kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe. A matsayinka na masanin tattalin arziki, ina matsalar take ne? A wato Malam Bashir maganan gaskiya ita ce ni a nawa gani babban bankin Najeriya har yanzu bai fahimci ina ne matsalolin masu ba. A farko ana biyan kuɗin makaranta. na yara na biyu akan je asibiti na uku ana amfani da kudaden nan a sau kayayyakin da za a sarrafa ko kuma mai amfani da su a najeriya ya allan motoci ko kuma ababen da kamfanonin sarrafa magunguna suke amfani da shi ko wasu irin ababe irin waɗannan na uku ko na hudu yawanci wanda suke da hannu da shuni suna iya ƙoƙarinsu su nemi mafaka wato inda za su ɓoye kuɗinsu wato inda za ka aje kudinka kana ganin ka hau tudun na tsira kuɗi ne tsagwaro aka yi ta aunawa a ƙasar najeriya lokacin shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda duk ya san balan-balan ya sai rehu ya tabbatar da cewa in ya hura ta ya cika ta da iska me zai same ta fashewa za ta yi. To yanzu haka da muke magana da kai hukumar EFCC ta ce ta kafa ko kuma ta baza jami'anta domin ita tana ganin masu hada-hadar kudaden kasashen ƙetaren suke haifar da matsala. Wallahi tallahi zancen banza ne ba su ma san me suke ba. Wanda suke sai da dala su ne suke da dalan kawo masa ake su sayar. Asali ma in akwai wa'inda ya kamata wannan hukumar binciken EFCC ta sa ido a kai ai su ne bankunan Najeriya. Bankunan Najeriya suna cikin wa'inda suke kutun-kutun karya tattalin arzikin Najeriya kuma ana kallon su. an kuma kyale su. Me ya kamata a yi cikin gaggawa domin dawo da ita cikin hayyacinta? Maganan gaggawa bai shigo a nan wurin ba, don ba zai amfani ba. Ah, shi harkar tattalin arziki yana buƙatar zurfin tunani, yana buƙatar masana, Allah kuma ya albarkaci ƙasar Najeriya da masanan nan, yana buƙatar tsare-tsare, yana buƙatar kuma a ririta tsare-tsaren ba kuma a yi su hauma-hauma ba kamar yadda shi Bola Ahmed Tinubu ya yi an zo an rantsar da kai ran da aka rantsar da kai kawai ka ce ka cire tallafin man fetur a kuɗin dala a mai da shi bai ɗaya to haka ake tsari to da yake an riga an yi hakan ka ce ba za a ji gyara dare ɗaya ba kamar waɗanne matakai kamata a ɗauka a tsanaken kamar yadda kake so a babban banki an kawo wannan yanzu kadoso mutumin kirki ne yana da natsuwa amma bisa dukkan alamu ya zama kamar magella ne an yi wajen watanni biyar ko shida bayan da aka sa shi amma kira taron da ake yi ana tattauna matsalolin tattalin arzikin ƙasar najeriya da muke kira monetary policy committee a turance nan ya kasa kira ga alama dai shugaban ƙasar kamar bai da masu taimaka masa nagari ko da yana da shi dai ba ba sa yi mashi adalci ba sa yin abin da ya kamata mu a tunaninmu a halin da ƙasar najeriya take ciki yanzu kamata ya yi dukanmu mu aje maganan siyasa mu yi mu adalci mu ba da gudunmawa wanda ya sani ya bayar da gudunmawa don a ceto ƙasar nan don in ba haka nan ba wallahi tallahi za mu iya shiga wani halin kakanuka yi. To Allah ya kyauta Alhaji Shaibu Idris mun gode sosai da wannan dama.